واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضع مشغبابي نتقص كتاب الصلاة كرات اللتاج بلوغ المرام باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر daga kan hadisi na 350 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin sujuda taraf kannuwa ahkamu sujudi sahwi dokokin da suka shafi sujuda taraf kannuwa yana da kyau mu sani hadisai waɗanda malamai suka yi amfani da su wajen gina hukunci na sujudu sahawi hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guda shida hadisai guda shida su ne suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da dokoki na sujuda ta rafkan nuwar sallah akan waɗannan hadisai guda shida malaman fikihu suka fitar da dokoki na sujuda na nuwa. don haka muhimmin abu ne musan waɗannan hadisan muhimmin abu ne musan waɗannan hadisan ibn hajjar al'asqalani ya ambaci guda hudu kawai domin waɗannan guda hudun sun fi muhimmanci wanda galibin malamai suna ma aiki ne da hadisai guda biyar amma dai hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da su ta rafkanuwa guda shida waɗanda su ne suka tabbata suka inganta kuma malamai suke aiki da su ta wajen bayanin sujuda da ake idan mutum ya samu kuskure a sallarsa abinda ya sa na ce ya kamata mu kiyaye su domin sau da yawa ga nassi karara yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda rabkan nuwa amma sai ka ga mutum ya saba ma wannan nassi ya yi su sujuda sabaninta wannan babu shakka kuskure don bai kamata sallarka ta saba ma sallar annabi muhammad ba bai kamata ba bai kamata a samu siffar sallar ka ta saba mu siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisai guda shida ne ah, ibn hajar al-asqalani ya kawo muhimmai guda hudu a littafin bulughul mara ah, hadisin ah, sujudu sahwi na farko wato shine hadisi na 350 yace an abdullahi bin buhaina an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan buhaina radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda shi wannan sahabi mun yi magana a kansa a karatun littafin bulugul marami a baya asalin sunansa abdullahi bin malik abdullahi bin malik amma ana kiransa abdullahi bin buhaina ainihin buhaina sunan mahaifiyarsa ce buhainatu fahiyar ummuhu ana cewa amma asalin sunan mahaifinsa shine malik don haka sunansa shine abdullahi bin malik akwai mutumin da yake shahara yake shahara da sunan mahaifiyarsa kamar yadda akan ce isa bin maryam alaihi haka shi ma wannan sahabi abdullahi bin buhaina ana jingina shi ga mahaifiyarsa a maimakon mahaifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin buhaina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sallabihi muzuhura ya musu sallar a zahar faƙama fi a Tainil ulayayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a raka'a ta biyu wato raka'o'i biyu na farko raka'atayn al-ulayayn fa qama fi raka'atayn al-ulayayn wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin raka'o'i guda biyu na farko shi yasa aka kira su al-ulayayn tunda sallar azhar tana da raka'o'i guda hudu wato abin da yake nufi walam yajlis annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna ba wato sai ya zarce maimakon ya zauna bayan raka'a ta biyu sai ya sake miƙewa ya ci gaba da sallarsa raka'a ta uku faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka miƙe tare da shi mutane suka miƙe tare da shi saboda bai kamata su saba wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi bare annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu cewa an saka liman ne don a yi koyi da shi tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mike su ma sai suka mike hatta idza qaba salata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah wanta baran nasu taslimahu mutane suka jira yayi sallama kaga yayi raka'a hudu kenan ya gama raka'a hudu na sallar azhar amma rakawoyi guda hudu ɗin ba a zauna zaman farko ba mutane suna jira annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallama kabbara sai manzon Allah ya kabbara wa huwa jalisun yana zaune wa sajada sajdataini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda guda biyu kabla an yi yusallima kafin ya yi sallama thumma sallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallama akhrajahu sab'a malaman hadisi bakwai suka fitar da wannan hadisi wa hadha lafz al-bukhari yace wannan lafazi ne na al-imam al-bukhari hadisin yana sahihu muslim yana sunan abi dawud kitab salati babu tafri abwab ar-ruku'i was sujud yana sunan at-tirmidhi fi kitab salati abwab as-sahwi yana sunan an-nasa'i as-sunan as-sughra kitab at-tatbiq yana sunan ibn majah da kuma al-musnadul imami ahmad shi yasa ya ce akhrajahu sab'a malaman hadisi bakwai suka fitar da wannan hadisi ya ce wa fi riwayatin muslim a wata riwayar wannan hadisin na abdullahi bin buhaina sahihu muslim yana kitabul masajid babu sahawi fi salati wa sujudi lahu abdullahi bin buhaina al-asdi ya ce yace yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara game da kowace sujuda wa huwa jalisun alhali yana zaune zai yi kabbara yana zaune kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tashi tsaye yayi ba yana siffanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujuda rafkan nuwa yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisu yana kabbara ma kowace sujuda alhali yana zaune wa sajada nasu ma'ahu kuma mutane suka yi sujuda tare da shi makana ma nasiya min aljulusi kaga bayanin Abdullahi bin Buhaina yace a madadin mantuwar da yayi na zama zaman da ya manta zaman farko shine a madadin wannan zama ya yi sujudu sahawi wannan hadisi na abdullahi bin ya ba da ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba samun rafkanuwa a sallar ya taba samun rafkanuwa a don haka malamai suka yi amfani da wannan hadisi wajen bayanai kamar misali in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan turmizi mujallar na biyu shafi na 336 al-imam al-mubarak kafuri yace istidulla bihi ala anna sujuda khasin bis sahwi malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan cewa sujuda ta rafkannuwa ana yin ta ne saboda an yi rafkannuwa kawai sujuda ta rabkannuwa ana yin ta ne saboda an yi rabkannuwa. saboda bayanin abdullah bin buhaina ya ce makana ma nasiya minar julusi makana ma nasiya minar julusi don haka falauta amma da tarka sha'in mimma yi jibar bi sujudi sahawi la yasmi da a ce da gangan mutum zai yi wani abu a sallashi ba zai sujuda rabkannuwa ba saboda haka ita sujuda rabkannuwa ana yin ta ne saboda an manta saboda an yi mantuwa amma idan mutum ya yi ganganci sujudu sahwi ba ta gyara masa wannan ah, malamai suna fahimtar haka daga bayanin abdullahi bin buhaina wa huwa qaulul kuma bayanin akasarin malaman suna ke galibi galibin malaman suna suna cewa duk mutumin da da gangan ya bar wani abu wanda akan yi sujudu sahwi a dalilinsa idan da gangan ya bar shi ba zai sujudu sahwi ba ko ya yi ba zai gyara mai sallah ba saboda ya yi wasa a sallarsa sallasa ta baci kai tsaye Allah ya sa mu gani don haka wannan hadisin yana da kyau mu rike shi mu kiyaye bayaninsa saboda ko da yaushe muna sallah kuma duk dan adam yana iya samun kuskure bai kamata idan ka samu irin wannan kuskuren ka yi gyaran da ya saba ma na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ne muhimmin abu wannan hadisi yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar azhar ya manta bai zaman farko ba ya miƙe walam yajlis litashahudi hatta qada salatahu ya manta bai yi zaman farko ba ya miƙe saboda haka sai da ya gama sallarsa wanda irin sujudu sahawi yayi sajada sujud as-sahwi qabla as-salat haka abdullahi bin buhaina yake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai yayi qabliya ko yayi sujuda kafin sallama saboda me saboda ya manta zaman farko don haka wannan bai bukatan bai bukatan bayanin wani malami saboda babu malamin da ya wuce manzon Allah Allah ya samu gani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci da kansa to ba bukatar ma ka duba wani littafin fiqh la da zaran ka manta zaman farko me za ka yi sujudul qabli saboda abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan a lokacin da ya manta zama na farko a hadisin abdullahi bin buhaina a littafin ihkamul ahkam na sharhu umdatul ahkam na ibnu daqiq al-eid mujalladi na farko shafi na 184 يتي الكلام عليه من, من وجوه الأول فيه دليل ala sujudi qabla salami inda naqsi sai malaman fikihu suka ciro bayani daga karkashin wannan hadisi na Abdullahi bin Buhaina in ka dauki surar abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki sallar gaba dayanta shin annabi a sallan ragi yayi ko kari yayi a sallarsa ka dauki suran sallan gaba dayanta umuman kamar yadda abdullahi bin buhaina ya bada labari ana sallar azhar manzon Allah bai zauna zaman farko ba to tunda bai zauna zaman farko ba yayi ragi ko yayi kari kaga yayi ragi saboda haka sai malamai suka ce na naqasa min salatihi idan mutum ya rage wani abu a sallarsa sajada qabla salat zai sujuda kafin sallama wannan shine fahimtar al Malik karkashin wannan hadisi na Abdullah bin Buhaina saboda ragi manzon Allah ya yi tunda ya yi ragi sai ya sujudul qabli sannan na biyu fihi dalilun ala anna hadha al-julus ghayru wajib wannan hadisin yana daga cikin hujjojin da malaman fiqh suke tabbatar da cewa zaman farko a sallah ba dole bane sunna ne ba dole bane wannan hadisi yana daga cikin hujjojin da malaman fiqh suke cewa zaman farko a sallah ba dole bane zama biyu ne zaman farko hiyan farko ko da zama na ƙarshe kuma haka wannan hadisin yana daga dalilin da ke sa malaman fikihu su ce tahiyar farkon ma ba dole bace yi dalili domin la yujbaru wajibu illa bi ta darukihi wa fi'ilki. a ka'ida ita ce idan ka bar wajibi a sallah sujudu sahawi baya ɗauke maka wajibin sai ka kawo wajibin sannan kai sujudu sahawi sai ka kawo wannan wajibi sannan kai su hau kamar misali mutum ya bar fatiha a sallah fatiha wajiba ce kawai ya yi su hau ila su la su hau ba zai gyara mar wajibi ba sai ya kawo wajibin sannan su yayi su hau amma kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta zaman farko bai sake wannan zaman ba illa kawai ya yi su yayi su hau kafin sallama kaga ya nuna cewa abinda manzon Allah ya bari sunna ne ba wajibi bane wannan karkashin hadisin abdullahi bin buhaina malaman fikihu suka dauko wannan hukunci don haka wannan hadisin wannan hadisi ya tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba samun rafkannuwa a sallarsa kuma ana sallar jam'i sallar mata a zahar Wacce irin rafkannuwa ya manta zaman farko ya miƙe tsaye lokacin da ya gama sallah sai ya sujudul qabli shine sajada qabla as-salam kuma sajada sujudi sahwi qabla as mu ci gaba wannan ne hadisi na biyu mun ce hadisan guda shida ne الحديث الصحوي الثاني وعن أبي an رضي الله عنه أنكر بحديث لك أبو هريرة الله يكارم سيرده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم abu huraira ya ce annabi ya yi sallah ihda salatai al'ashi annabi ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin yamma sallolin yamma ɗaya da aka ce sallolin yamma ana nufin dai ko a zahar ko la'asar ba na dare ba ihda salatai al'ashi raka'a ta ne ke raka'a biyu idan aka ce sallah ta yamma wato a zahar ko la'asar domin lokacin rana ta karkata rana ta karkata an shiga yamma a riwaya ta al'imamu muslim shi kansa abu hurairu ya ce in mazbuhura wa in la'asara ko dai sallan a zahar ne ko kuma la'asar haka an samu mantuwa ga abu hurairu shi kansa shi kansa abu hurairu ya manta ɗayan biyu imma a zahar ne ko kuwa la'asar wata riwaya ya ce sallan na biyu ihida salatai al'ashiyi kamar yadda ya taho a nan ya ce walakin ni na situha ya ce sai dai ni na manta wannan sallan amma dai na san cewa ɗaya ne daga cikin sallolin yamma ko dai a zahar ko la'asa shi ya sa aka ce mantuwan ba wai daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin daga abu hurairu ba ne mantuwar ta shi kansa abu hurairu ne don ya ce walakin ni na situha riwayar al-imam al-bukhari hadisi na 2229 ibn sirin yana cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda muhammad bin sirin tabi'i ya ce wa aksaru zanni an na hal’asur mafi karfin zatona mafi yawan zatona ita wannan sallah ita ce la'asar mafi karfin zatona don haka dai ya gwada cewar lallai an samu mantuwa ko dai an samu mantuwa game da ita sallan ko kuma ya kasance abin ya auku karo biyu kamar yadda al'imamu sana'ani ya faɗa a littafin subulus salam a juzi na biyu shafiyan 350 Ƙarƙashin wannan hadisi na abu huraira subulus salam al'imamu sana'ani ya ce jama'a bai na kuma bi an na ta'addada tilkisa yana cewa wannan yana nuna cewar labarin ba ɗaya ba ne wato abin nufi abin ya auku karo biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba samun mantuwa a sallar azhar ya ci kuma sake samun mantuwa a sallar la'asar yayi me yayi raka'a biyu to tunda yayi raka'a biyu me yace thumma sallama ko sai mazo Allah ya sallama don haka anan kana iya ganewa cewa wannan kuskure ko nuwa da ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ba waccan da abdullahi bin buhaina ya ba da labari ba ne domin wancan nuwan kada mu manta ta me ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana sallar azahar ne babu shakka shi abdullahi bin buhaina a sallar azahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon yayi zaman farko sai ya miƙe Shi ne abin da ya auku don haka babu sabani akan wannan wannan labari wannan labari daban ne wannan labari kuma da Abu yake badawa shi ma daban ne domin shi abin da ya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam salla ihda salatai al-ashi rak'atayn sun ɗaya daga cikin sallolin yamma kaga raka'a hudu ake yi a zahar raka'a hudu ne la'asar ma raka'a hudu ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu sai ya sallama don haka yanzu an samu wata siffa kuma tarafkannuwa da ta samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallar shi me ya faru a wannan sallah an samu ragi an samu ragi ka kaga manzon Allah ya rage a zahar daga raka'a hudu zuwa nawa zuwa raka'a biyu sun makama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya tafi ga wani kututture da yake gaban masallaci akwai wani kututture a gaban masallaci ibn hajar al-asqalani a sharhin hadisin uh, fathul bari mujallal uku shafi na ɗaya, yace tuhmalu ala anna al-jiz'a qabla tikazin al-minbari kana mumtaddan bil ardi da can akwai wani kututture wanda lokacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dama an sassare bishiyan dabinai sai zama akwai wata bishiya ta dabino da aka sare ta sai zama tana kwance ta ratsa kibla na masallacin mumtaddan bil ardi wannan bishiyar ta ratsa ta raba ainihin alƙiblar masallaci a cikin masallaci to abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake jingina yayi hudu ba kafin daga baya aka yi masa mimbar yace ka annahu aljiz'u alladhi kana yastanidu ilayhi qabla ittikhaz alminbari ibnu hajar yace kamar dai wannan wato kututturen bishiya wanda da can annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jingina a jikinsa yakan jingina a jikin wannan bishiyar lokacin da yake gabatar da hudu ba kafin a yi masa mimbari na haka abu hurere ya ce sun makama ila khashabatin fi muqaddamin masjidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mike ya tafi ga wannan kututture wanda ke gaban masallaci fa ya yadahu alaiha sai ya dora hannunsa akan wannan kututtura wa fil a cikin jama'an da suka yi sallah akwai abubakar wa umara fahaba an yukallimahu sai suka ji nauyin masa magana suka ji nauyin masa magana kwarjini kwarjininsa ya hana su su yi mar magana a nan ibn hajar ya yi bayani a kai don yana cewa wal ma'ana annahu ma galaba ma ihtiramuhu wa ta'zimuhu girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamaye su wa ta'zimuhu an al-i'tirab alaihi saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda martaba manzon Allah suka ga bai dace su ba bai dace su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam matashiya akan abin da ya auku ba bai kamata su tuna mishi ba kuma haka ne domin idan ɗaya daga cikinmu ne liman ya yi kuskure za ka tuna mara amma idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuskure ya same shi ba bukatar tunatarwa allan da ya aiko shi yana ganin abin da ya yi idan ya yi rage a sallan allan zai aiko ya tunatar da shi sau da ka ba ma'anar maka tuna manzon allah allah ya samu gani saboda haka girman annabi kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana su yi magana ba wai tsoro kalmar ba ta tsoro ba ce alhaiba na kwarjini ne kwarjinin manzon Allah ya hana su yi mar magana saboda sun san matsayinsa a wajen Allah Allah ne ya aiko shi ya karantar da mu yadda ake sallah Allah ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai yadda ake sallah idan manzon Allah ya samu kuskure wajen karantarwansa Allah da ya aiko shi ya fi kowa gani Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa yana sanin duk abin da ke aukuwa saboda ka ba buƙatar wani ya yi karambanin tunatar da mazan Allah don abin da ma yi a lokacin karambani saboda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa manzo ne na Allah ka yarda to ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu cewa an gama shar'anta sallah ba ba mamaki a zahar din daga ranar amai da ita a biyu ne ya aka yi ka sani Allah yana iya ragewa yana iya ƙarawa. wannan damarsa ce saboda haka illa naka ka sa ido idan a zahar daga ranar ta koma raka a biyu annabi zai faɗa saboda haka ba su yi magana ba ya ce wa kharaja sara'anun nasi sai masu garajen mutane suka fito kaga ya abu huraira ya tabbatar da abin da ya faru kenan waɗancan masu ilimi ne sun san darajar annabi muhammad sun san matsayinsa a wajen allah idan an samu kuskure allah zai tunatar da shi idan an samu kuskure Allah zai tunatar da shi don haka ba amfanin ma a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashiya da amma akwai masu garaje cikin jama'a kullum ana samun irinsu ko masu garaje suna ganin haka sai gashi sun fito faƙalu suka ce kusirat salatu an gajarta sallah an ta sallah a riwaya ta al-Imam Bukhari tambaya ne don idan ka ce kusurati salatu wannan khabarun ne kana ba da labari an gajarta sallah fa wato a gyara fa a gyara saboda sallan an yi ta gajeruwa amma idan ka ce a kusurati salatu tambaya ne saboda alhamza da ya zo gaba a kusurati salatu shin an rage sallan ne ɗayan biyu ko dai sun ba da labari suna cewa an rage sallafa a gyara ko kuma suna tambaya shin an rage sallah ne daga yau wa rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dal yadayni akwai wani mutum wanda annabi yake kiransa mai hannuwa biyu zal yadayni mai hannuwa biyu fa qala sai yace ya rasulullah anasita an qusirati salatu shin mantuwa kai ko kuma an rage tsawon sallan ne daga yau mantuwa ta same ka ko kuwa an rage tsawon sallan ne daga yau me bambanci tsakanin wannan mutumin zulai ne da kuma sayyidina abubakar da umar bambancin tsakaninsu sayyidina umar da sayyidina abubakar masu ilimi ne sun san darajar annabi muhammad ba amfanin ma a mai matashiya wa amma zulai daini shi ko zulai daini fa galaba alaihi hirsuhu ala allumin ilmi shi yana da tsananin kwaɗayin ya koyi ilimi saboda haka shi yasa yi tambaya ga annabi saboda tsananin ya karanci ilimi yasa yana sha'awar ya samu ilimi shi yasa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya su kuma suna ganin ba ma'anar aiwa manzon Allah tambaya tunda Allah yana sanar da shi tunda Allah subhanahu wata'ala yana sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah kamar da Allah kada ya ga dama shine wanda zaka manta in kaga annabi yayi mantuwa Allah ne ya ga dama ya manta idan Allah ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mantuwa saboda mantuwarsa ta zama darasi gare mu Allah ya samu gani fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa wa lam tuqsa ban manta ba kuma ba a rage tsawon sallan ba saboda ka zuliya dai ne ya samu amsa amsar ita ce annabi ya manta tunda manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage tsawon sallah ba yace ban manta ba to ɗaya amsa ita ce an rage tsawon sallah to amma tunda yace ban manta ba kuma ba a rage tsawon sallah ba kala sai yace bala kan nasi ka kai mantuwa tunda dai ba a rage tsawon sallah ba to kai mantuwa don kuwa sallar da kake mana raka'a hudu ne kai biyu shine Abu Hurairah yace fa salla raka'atayn sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'o'i guda biyu kaga ya cika take nan ko sun masallama sannan ya yi sallama sun makabbara sannan ya yi kabbara sun ma sajada asalin hadisin fasajada mitla sujudihi ya yi sujuda irin sujuda da ya saba yi ba wata daban ba au atwala koko ta fi waccan tsawo sun ma rafa a ra'asahu sannan ya daga kansa wa kabbara ya yi kabbara sun ma wa ba a ra'asahu ya ajiye kansa fa kabbara ya kabbara fa sajada misla sujudi ya yi sujuda irin sujudarsa aw aqwala ko mafi tsayi tun thumma a ra'sahu wa kabbara sannan ya dago kansa ya yi kabbara mutafakun alai kaga wannan hadisin ya tabbatar mana cewa sujudu sahawi guda nawa ne guda biyu ne don wani dan ya ji an ce sujudan rafkan nuwa sai ya ɗauka ɗaya ne sujuda biyu ne ake idan an yi rafkan nuwa amma me ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam farko sai da ya kawo raka'o'i guda biyu din sannan ya yi sujudu sahawi shine abinda malamai suke cewa sujudu sahawi baya kawar da wajibi idan ka bar wajibi sai ka kawo wajibin sannan kuma kai sujudu sahawi akwai yana yawan faruwa ko satin da ya wuce akwai wani yana sallah sai ya manta sujuda ta ƙarshe sujudar ƙarshe a sallah sai da ya sallama aka ce malam sujudar sujudar ƙarshen nan fa ɗaya ce muka yi sai ce oh sai koma ya sujuda biyu kaga ya sujudu sahwi kenan ko to waccan fa sujudu sahwi da kai ba zai kawar da sujuda ba dan sujuda rukuni ne don haka dole sai ka kawo wannan sujuda sannan kuma kai sujudu sahwi ehm, da yawa mutane ba su gane ba idan aka ce wannan abu wajibi ne to sujudu sahwi bai dauke shi shi yasa a hadisin Abdullah bin Buhaina malamai suke cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake dawo da wancan zama na fari ba kaga ya da cewa zaman farko ba wajibi bane yana daga fahimtar da suke mu haka <clears throat> hadisin muttafaqun alai wal lafzu lil bukhari lafazin hadisin eh, riwaya ce ta al-imam bukhari yana kitabu sahwi babu man yukabbiru fi sajdatay sahwi hadisi na 2229 kuma yana kitabu salati babu tashbik al-asabi fi al-masjid wa ghayrihi hadisin yana sahihu muslim kitabun masajid babu sahu fi salati wasu sujudi lahu akwai ƙari a hadisin riwaya ta al bukari wanda Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin yake cewa wa ukhbirtu an ban labari an Imran bin Husayn Imran bin Husayn annahu ya ce wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a ƙarshe rawahu Muslim fi sahih wannan labarin yana tabbatar mana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage raka'o'i guda biyu a sami ko dai sallah a zahar ko la'asar ko duka abin ya auku karo biyu bayan ya rage raka'o'i guda biyu dinnan har ma ya tashi ya tafi jikin wani kututture ya tsaya har ma aka yi maganganu ko aka yi maganganu haka ne haka ne eh sannan aka dawo aka cika da sallah don haka duk maganar da aka yi tana cikin sallah ya kamata mu lura domin raka'a biyu da manzon Allah yayi bai gama sallah ba azhar ba a gama ta ba sallama da yayi kuskure ne don haka duk lokacin da aka dauka din nan a cikin sallan ne don haka magana da aka yi nan duka a cikin sallah ne shi yasa malamai ke cewa idan ta kai ga ba za a iya gyara wa liman ba sai an yi magana to maganar ba ta ɓata sallah idan ta kai gaba za a iya gyara wa liman ba don akwai limamin don aka yi subhanallah sai ya ƙara kuskuren aka ƙara subhanallah sai ya ƙara wata raka'a to abin da ya sai a gaya masa liman sallama fa ta kasa ko ko da hausa aka yi malamai suka ce sallama ta ɓaci ba don maganar a lokacin ta zama dole babu hanyar gyara wa liman sai an yi magana amma idan akwai wata hanya kafin magana in an yi magana sallah sai ta ɓaci tun da babu wata hanya don ka lura da abin da ya faru din nan ka nemi sharhin wannan hadisi duk maganar da suka yi suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana saboda a gane cewa sallar ba a cika ta ba akwai ragowa lokacin da manzon Allah ya gamsu sai ya dawo aka cika ta raka'a biyu aka yi sujudu sahwi kuma bai ce sun yi laifi ba bai ce sun yi laifi ba yace wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta al imamu Muslim hadisin 573 yace salatul asiri sallar tala asr ce wali abi dawud riwaya ta al abu dawud fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace asadaka zuliyadaini shin me hannuwa biyu din nan gaskiya ya faɗa wato annabi ne yake kiransa zuliyadaini mai hannuwa biyu wanda shi yasa malamai ke cewa don an kira mutum da wani lakabi inda ya lakabin ba na batanci ba ne kuma bai ƙi lakabin ba ba laifi ba ne manzo Allah yana kira shi da haka kuma yana jin daɗi bai da ransa bai baci da haka fa suka yi wa annabi ishara ai na'am wato suka ce eh haka ne manzo Allah sai da ya tambaye su asadaka ne shin me hannuwa biyu din abinda abin da ya faɗa gaskiya ne suka ce haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam wahiya ah, ya cika ta sallah din wahiya fi sahihain wannan tambayar ta zo a cikin sahihun bukhari da sahihu muslim lakin bi ya zo da lafazin faqalu maimakon fa'auma'u suka yi ishara da sahihul bukhari da muslim aka ce sai suka ba da amsa da baki faqalu suka ce hadisin yana musannaf na alhafiz hafiz kitabu salati babu salatin nabi an abi huraira qala abu huraira yace sallan nabiyyu dhuhra aw al-asra annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallar azhar ko la'asar fasaha sai ya samu rafkanuwa fi raka'atayn raka'o'i guda biyu wan sarafa yayi sallama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama fa qala lahu dhush malaini sai mai mai hannuwan hagu biyu inji abu huraira kaji inda ya kira shi maimakon zuliya dai ne zushi malaini mai hannuwan hagu guda biyu sunansa ibnu abdi amrin ya ce wa kana halifan libani zuhra ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a khuffifati salatu auna nasita shin an rage nauyin sallah an rage tsawon sallah ne an sassauta sallar ne ko ka manta ne fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa habbai ma yaqulu zulayday menene zule zuliyadaini yake faɗa? maimakon zushimalaini fa qalu suka ce sadaka ya nabi Allah gaskiya ya faɗa. raka a kai rak'atayn na kafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika musu rakawai guda biyu da ya rage wanda zahiri yana nuna cewa kamar labarin shi ma ba sau ɗaya ne kamar yadda al sana'ani ya faɗa yana nuna cewa labarin ya auku karo biyu saboda wanda ake kira zuliya daini ba shine zushi malain ba a fahimtar malaman hadisi da yawa fahimtar malaman hadisi da yawa suna cewa ba mutum ɗaya bane kamar in ka duba subul salam din al'imamu imam ya ce wa fi sahaba rajulun akar bayan ya daini a cikin sahabai akwai wani mutum daban zushi ma laini huwa gairu zushi ma laini mai hagu biyu ba ya daini mai hannuwa biyu ba ya zama kowane sahabi ne kuma kowane annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa dinkiya da wannan sunan ibn hajar uh, fathul bari uh, al-imam ibn hajar uh, fathul bari mujallal uku shafin 100 yace zushimalaini <coughs> huwa alladhi qutila bi badr lokacin da aka zo yakin badar yayi mutuwar shahada wato an kashe shi a yakin badar shi zushi ma laini. <coughs> wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suke kiransa mai hannun hagu biyu wa huwa khuzai ismuhu sunansa umairu bin abdi amrin bin nabula wa amma zulaydaini shi kuma zulaydaini fa fata'akhkhara ba'da an-nabiyyi bi mudda har manzon Allah ya rasu shi yana da rai ajalinsa ya jinkirta har zuwa bayan wafati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li'annahu haddasa bi hadal hadisi ba'dan nabi saboda kuwa ya ba da labarin hadisin nan a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam kama akhrajahu at-Tabrani wa ghayruhu wa huwa sulabi sunan wannan sahabi da ake kiransa zuliyadaini shine al-khirbaqu al-khirbaqu shi ko wancan sunansa zushimalaini sunansa na asali umairu bin abdi amrin bin nabula kamar da ibn hajar ya faɗa don haka sahabban guda biyu ne kuma kowannensu ya ba da labari rafkanuwar da ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisi wannan hadisi da muka karanta dalili ne da yake nuna cewa rafkanuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah wace iri annahu sallama na ithnatayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu ya sallama yayi raka'a biyu sai ya sallama to amma me ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru da shi a tammama baqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya cika musu sallah bayan ya cika musu sallah wa sajada ba'da salat annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sujudul ba'diyya maimakon qabli yayi raka'a biyu da ya raka'a biyu sallama aka gaya masa cewa sallan nan ba a cika ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya cika ta wannan sallah bayan ya cika ta sallar ya musu raka'a sujuda ta ba'diyya kenan sai da ya sallama sannan ya sujudul ba'di mu ci gaba to yace wahiya fi riwayatin lahu a wata riwaya ta al-imam Abu Dawud domin lamirin yana komawa ne ga hadisi na baya can ya ce wali abi dawud ya ce wa hiya fi riwayatin lahu wa hiya a wani littafin bulugul maram a wasu kuma babu wa hiya din sai fi riwayatin lahu ko wa fi riwayatin lahu yana nufin cewa riwaya ta Alimam imam abu dawud wa yasjud annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujudan ba hatta ya yaqanahu Allah ta'ala zalika sai da Allah ya tabbatar masa da haka sai da Allah ya tabbatar masa da haka sannan ya sujuda don haka yasa hadisi da na baya annabi ya tambaye su lokacin da dai ne ya magana dai ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shin ka manta ne ko kuwa an rage tsawon sallah ne sai manzo Allah ya ce la ban manta ba kuma ba a rage tsawon sallah inda yake tambayan su ma ya zule dai a zule dai shin gaskiya ne kun ga manzo Allah yana tambayin sahabbai shin gaskiya ne sai ana cikin jama'a sai zama mutum guda ya ce maka kai ragi kuma ga jama'an da yawa me yiwa shine yayin mantuwan ba kai ba Allah ya sa mun gane don haka akwai buƙatar annabi ya tabbatar wannan dalili wannan kalma hatta ya qanahu Allah shi yasa malamai suka ce idan liman yana sallah idan liman yana sallah imamu suka yi subhanallah subhanallah subhanallah wadadun masallacin da za su yi subhanallah farko abinda ya tabbatar ma zuciyarsa shine zai aiki da shi Allah ya samu gani abinda ya tabbatar ma zuciyarsa shine zai aiki da shi ba subhanallah imamu ba shi yana zuwa mataki na biyu domin da yawa akan samu mamun yayi subhanallah alhali liman bai kuskure ba shi yasa liman zai fi aiki da abin da zuciyarsa ta tabbatar masa kafin aiki da gyaran da wani mamu ya masa walam yasjud hatta yaqanahu Allah ta'ala zalika bai sujudi sahwi ba sai da Allah ya tabbatar masa da cewa lalle an samu kuskure a sallar to akwai riwayar da ibnu Hajar bai kawo ba ta sujudi sahawi ita ce hadisin imran bin hussein fi nafsil khabar wanda ya shafi wannan labarin ya shafi wannan labarin kaga hadisin nan da muka karanta hadisin nan da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ya rage raka'a biyu a sallar azhar ko raka'a biyu a sallar la'asar amma an akwai inda aka nuna yayi ba'adi akwai inda aka nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara sallah hadisin da muka karanta babu illa dai an ce annabi ya dawo ya cika sallah bayan ya cika sallah me yayi yayi qabli ko ba'di a cikin hadisin bulughul maram ba cikin bayanin da na gabatar ba cikin hadisin bulughul maram yayi bayani cewa faƙala lam ansa wa lam tukusar faƙala bala kan nasita fasalla raka'atai ne sun masallama kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya cika sallah sannan ya yi sallama bayan ya yi sallaman fa sun makabbara a shekena annabi sallallahu alaihi sallam bayan ya yi wannan ragi na raka'o'i guda biyu da aka gaya mar abin da ya aikata shine sai ya yi sujudul ba'adiyya sujudun ba'adi amma hadisin hadisin abu hurairu hadisin abu hurairu to akwai hadisin da imran bin hussein ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi bayani a kan ma bayanin abu hurairu Ibn hajjar bai kawo shi ba saboda ba ma'ana don zai zama maimaici ne tun da labari guda ne shi yasa bai kawo shi a nan ba imran bin Hussein ya ce an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallal asara manzon Allah ya yi sallar la'asar. kun ga labarin imran bin hussein babu wani tantama amma a hadisin abu huraira ya yi shakka yace na manta a zahar ne ko la'asar abu huraira ya manta amma imran bin hussein bai yi shakka ba don haka su galibi malaman fikiyu suna daukan hadisin imran bin hussein domin babu ma shakka sallar la'asar ne don haka yasa muhammad bin sirin lokacin da ya karanci hadisin abu huraira sai ce to tunda abu huraira shi ya yi shakka tsakanin azhar da la'asar ni ina gani sallar la'asar ne saboda hadisin imran bin hussein ya tabbatar da cewa sallar la'asar ne aka samu mantuwa din to amma akwai bambanci tsakanin labarin da imran bin hussein ya bayar da kuma labarin abu huraira shi imran bin hussein ya ce fa sallama fi salati raka'atin manzon Allah ya raka'a uku sai ya zauna ya sallama kun ga abu huraira kuma ya ce raka'a biyu ne ya ce ya yi sallah raka'a uku sai ya sallama kaga an samu aljazmu bi annaha salatul asr bayan ya yi sallama raka'a uku an yi sallar la'asar kamar magariba kenan an yi sallar la'asar raka'a uku suma da kala manzila sai manzo Allah yana tashi ya shiga gida abinsa fa qama ilayhi rajulun sai wani mutum ya tashi daga sahu ya tashi daga masallaci ya bi manzon Allah ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zuliyadaini ya bi annabi sallallahu alaihi sallam gida shi kuma imran bin hussein bai kira shi da inkiyar da manzon Allah yake masa ba a hadisin abu huraira an kira shi da inkiyar zuliyadaini amma hadisin imran bin ya ce yuqalu lahu al ana ce ma mutumin sunansa alkhirbaku ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi yadayhi tulun shi wannan mutumin hannuwansa suna da tsayi Allah yakan yi halitta yanda ya ga dama Allah yakan yi halitta yanda ya ga dama zaka ga wani hannuwansa suna da tsawon gaske wani kuma hannuwansa gajeru ne sosai to shi wannan mutumin hannuwansa suna da tsawo shi yasa ake kiransa zume ne. a wata riwaya ya ce rajulun basitul ya dai wani mutum ne mai shimfiɗan hannuwa wato hannuwar Allah ya shimfiɗa masa hannuwansa faƙala da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce ya rasulallah fa zakara lahu sani'ahu manzo Allah ya saurare shi sai ya gaya mar ga abin da kai fa a sallan nan ga fa abin da kai a sallan nan sallan na raka'a uku kai mana sallan la'asar kharaja gabban sai manzon Allah ya fito daga gidan yana fushi ya jurri da'ahu yana jan mayafinsa hattanta ta ha'ilin nasu ya iso ga mutane fa qalu sai yace asadaka haza shin wannan mutumin gaskiya ya faɗa qalu na'am suka ce haka ne fa salla raka'atan sai manzo Allah ya salla raka'a daya kun ga ya gwada cewa abin ba sau ɗaya bane saboda labarin Imran bin Hussein gaba ɗaya ya bambanta da labarin Abu Huraira ya sallaci raka'a daya sun masallama sannan ya yi sallama bayan ya yi sallama sun masajada sajida ta yi sannan ya sujuda guda biyu sun sallama to kalmar sun masallama babu ita a hadisin abu huraira babu ita sun masallama a hadisin abu huraira don in ba don hadisin imran bin hussein ba idan kai ba aji idan kai ba aji tashi za ka yi kai ka babu sallama kana gama sujudu sahawi sai kai tashi ka kai tafiyarka domin ka duba hadisin yadda ya taho <clears throat> yadda muka karanta a bulugul maram Sun summa wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara shuru ko wato da na idan ka gama su sujudi sahwi inda ba addini ba ma sallama ba ta yayi ka ta yi ka tafiyarka amma hadisin Imran bin ya ce sun Husayn yace thumma sajada sajdataini thumma sallama saboda haka hadisin Imran bin Husayn din nan bai kamata Ibn Hajar ya bar shi a littafin bulugul marabi saboda yana dauke da bayani muhimmi game da yadda ake sujudu sahwi akwai sallama a ciki hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid babu sahwi fi salati wa sujudi lahu hadisi na 574 wannan labari ya tabbatar mana an samu kuma wani nau'in kuskure da manzon Allah ya a sallah yaya kuskuren yazo sallama min salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a uku sai ya sallama kaga yayi ragi fa atamma raka'atal baqiya sai ya cika raka'a ɗaya da ta saura bayan ya cika ta thumma sajada sujudu sahwi ba'da salam sannan ya sujuda a bayan sallama to yanzu mun samu ragi iri biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ragi iri biyu a hadisin abu huraira ya rage raka'a biyu nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujudul ba'diya ko a hadisin imran bin Hussein annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage raka'a guda ya yi sujudul ba'diya saboda haka sujudul ba'diya ana yin sa ne bayan an yi rage bayan an yi rage kuma an gyara kamar ka rage yawan sallah tsawon sallah yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam الإمام النووي شرح صحيح مسلم جزء نبي رشافي نسب إن يتي وأعلم كثني أن حديث زلي يدين هذا فيه فوائد كثيرة وقوائد مهمة لا بار زلي ne dinnan ya فائد جيد fa'idoji يا كامل وتقائد منها جواز النسيان في الأفعال والإبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين daga cikin abin da hadisin nan yake ba mu labari shine annabawa ana iya samun su da mantuwa wannan hadisi ya tabbatar mana da wannan kuma bai saba ma'ayar alkur'ani ba sannan kuri'uka falatan sa ce illa masha sha Allah kaga ya nuna in Allah ya ga dama annabin Allah yana iya mantuwa in Allah ya ga dama annabinsa yana iya mantuwa ana iya samun mantuwa tattare da annabawan Allah ta wajen ayyukansu ta wajen ibadarsu wa annahum la yuqarruna alayhi sai dai ba a kyale annabawa akan kuskure idan aka samu kuskuren Allah yana musu gyara kuma nan take ana samun gyara saboda haka akwai bambanci tsakanin annabin Allah da wani malami shi malami yana iya kuskure har ya mutu bai gyara ba amma annabin Allah ba zai kuskure har ya kai ga rasuwarsa bai gyara ba Allah ya samu gani saboda me saboda idan annabi ya tafi an riga an rufe an rufe kofa ta shari'a don haka Allah yana masa gyara kafin ma ya kai ga rasuwa sannan annal wahida idza da'a shay'an jara bi jam'in kasirin la yakhfa alaihim sa'alu an idan aka samu jama'a a hada wuri guda sai wani mutum ɗaya ya korafi ba za a ɗauki maganarsa ba sai an tambaye su wala yi umaru bi qawlihi min ghairi su'alin ba za a yi aiki da maganarsa ba sai an yi tambaya Zulai dai ne ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mantuwa manzon Allah bai aiki da maganarsa ba sai da ya tambaya sannan wannan yana karantar da mu isbatu sujudi sahwi sujudi sahwi ya tabbata sunnar manzon Allah ce wa annahu sajda tadi sujuda guda biyu ake yi wa annahu yukabbiru li kulli wahidatin minhuma kafin ayi sujudi sahwi ana kabbara in an dago ayi kabbara za a koma ayi kabbara wa annahuma ala hay'ati sujudi salati ba su da bambanci da sujudar sallah sai dai kawai abinda ma hadisin Abu Hurairah ya nuna mana shine tsawon sujudu sahawi yakan fi tsawon sujudar sallah tsawon sujudu sahawi yakan fi tsawon sujudar sallah don hadisin haka ya zo mana da shi li'annahu atlaqa sujuda falau khalafa al la bayyanahu da a ce sujudar daban ce da yayi bayani inda kawai sujuda ta bambanta shine tana da tsawo wa annahu yusallimu min sujudi sahawi kuma mun samu hujjar cewa idan an yi sujudu sahawi za a yi sallama an samu hujja cewa ana sallama hujjan ta zo a hadisin imran bin husayn bayan kayan sujudu sahwi za ka yi sallama amma akwai tahiya al nawawi ya ce hula ta la da lahu babu tahiya wa anna sujuda sahwi fi ziyada yakunu da salat duk kari da kai to bayan sallama za ka yi wannan fahimtar ah, ya ce babu tahiya a sujudu sahwi wannan shi ya kai mu ga hadisi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah وعن إمران بن حسين wannan shine hadisi na hudu wa an imran bin husayn radiyallahu anhu an karbo hadisi daga imran dan husayn annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla tare da sahabai. fasaha sai ya samu rafkanwa fa sajada sajdatayn yayi sujuda guda biyu ثم تشهد سنن يتهيا ثم سلم سيهي sallama. sannan ya yi tahiya kaga an samu hujjar akwai tahiya kenan idan an yi sujudu sahwi sannan ya yi sallama rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito hadisin kitabu salatu, babu da ta yi sahwi fihi ma tashahhudun wa taslimun fihi ma tashahhudun wa taslimun babin da alimam abu dawud ya yi ya ce a sujudu sahwi akwai tahiya kuma akwai sallama sannan ya kawo hadisin imran bin husayn hadisi na 1039 wa tirmizi wa hassanahu al-imam tirmizi shi ma ya rawaito hadisin yace hadisin yana da kyau sunan tirmizi kitabus salati abwabus sahwi hadisin 395 bayan al-imam tirmizi ya kawo hadisin al-imam tirmizi yayi bayani yayi bayani yace waqtalafa ahlul ilmi masana sun yi sabanin fahimta fi tashahhudi fi yi sahwi game da yin tahiya a sujuda tarafkannuwa shin akwai tahiya ko babu al-imamu tirmidhi ce malamai sun samu sabanin fahimta Faƙala qala wasu malamai wani daga cikin malamai na cewa ya yatashahhadu fihi ma wa yusallim mutum zai tahiya ya sallama Faƙala qala ba'dhum wani malami yana cewa laysa fihi ma tashahhudun wa taslim babu tahiya babu sallama sujudul qabli da sujudul ba'di wa idza sajadahuma qabla salami lam yatashahhad idan mutum yayi sujudul qabli ba zai yi tahiya ba idan ya sujudul ba'di zai yi tahiya wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal Ishaq bin Rahawai qala idza sajada sajdatay sahwi qabla salami lam yatashahhad idan dai sujudul qabli ne ba za a yi tahiya ba amma in ba'adi ne za a yi tahiya wannan bayanin na al'imamu turmizi wato a takaice al'imamu turmizi ya tabbatar maka malamai ba su samu ittifaki ba ba samu daidaituwar fahimta ba a kan tahiya bayan an yi sujuda ta rafkannuwa ko kabli ko ba'adi. ko kabli ko ya ce wal hakim kuma al'imamul hakim shi ma ya rawaito hadisin wasu hahaku ya ce al'isnadu sahihun isnadin hadisin yana da inganci to sai dai malaman hadisi ba su aiki da wannan hadisi na imran bin hussein riwayar da ta zo dinnan hadisin ya inganta babu shakka hadisin ya inganta amma akwai kalmar da ta zo a cikin hadisin sun mata shahada shi da ake gani kamar wannan lafazin shazun ne ta farra da bihi ash'afu bin abdulmalik al-humrani akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin a isnadin hadisin akwai wani malami da ake kiransa ash'afu bin abdul malik al-humrani falam yazkurha waɗanda duk suka ruwaito hadisin nan daga imran bin husayn babu wanda ya kawo kalmar tahiya sai a riwayar da shi wannan malamin ya bada kuma wa araddaha kathirun min ahli ilmi malamai da yawa sun ce wannan hadisin bai inganta ba wato lafazin da ya zo sun mata shahada yayi tahiya wannan lafazin bai inganta ba daga cikin malaman hadisi akwai ibnu hajar akwai ibnu hajar mai littafin bulugul maram ibnu hajar mai littafin bulugul maram yana da fahimtar cewa babu tahiya babu tahiya a sujudu sahawi ko kabli ko baki babu tahiya ka duba fathul bari mujallal na uku shafi na 99 haka ibn al-munzir a littafin sa al-awsat mujallal na uku shafi na 317 in kana so ka ga dalili ka duba irwa'ul galil fi takhrij ahadith al-manar na Muhammad Nasiruddin al-Albani mujallal nabi shafin 128 za ga bayanin da malamai suka yi wato hadisin Imran bin Hussein akwai malaman da suka rawaito hadisin almajirai da dama da suka dauko hadisin kuma duk almajiran sun ba da labarin ga abinda Imran bin Hussein ya faɗa babu kalmar thumma tashahhada sai a riwayar mutum ɗaya ya ba da labarin hadisin ne ash'asu bin abdul malik al-humrani don haka yasa ake cewa wannan kalma shazun ne da bihi uh, ash'asu bin abdul malik al-humrani bisa ga wannan dalili yin tahiya a sujudi sahau bai inganta ba bai inganta ba amma me yasa ibnu hajar ya kawo abulugul maram yana kawo hujja ne yana kawo hujja ne saboda me ko da kai baka yarda hadisin ya inganta ba akwai waɗanda suka ga hadisi suka ce hadisin ya inganta kamar alimamul hakim ya inganta hadisin imamu turmizi ya ce hadisin yana da kyau shi yasa ya faɗa don haka yasa ka gani a wasu littafan fikihu ana cewa bayan ka kai sujudu za zaka yi ka yi sallama suna da hujja ga hadisi ko amma hadisin idan ka yi fiɗarsa idan ka yi fidar hadisin za ka gane yana da aibu don haka yin tahiya a sujudu sahu gaskiya bai inganta ba hadisi na biyar game da sujudu shi ne hadisin Abu Sa'id al ya ce wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Abu Sa'id al ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakka a sallarsa idan ɗayan ku ya samu shakka a sallarsa falam yadri kam salla bai san nawa yayi salla ba a salatan shin raka uku ne au arba'an ko hudu tsorahi shakka sai ya jifa da shakkan at-tarfu shine jefarwa tsorahi shakka sai ya jifa da wannan shakka waliyabni ala mastayqana ya gina akan abin da ya tabbatar abin da zuciyarka ta tabbatar ai idan aka ce kana waswasi kana shakka tsakanin uku ko hudu akwai abin da zuciyarka za ta fi nutsuwa da shi thumma yasjudu ne qabla an salli wannan lafazi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mutum yayi sujuda guda biyu kafin ya sallama sannan mutum yayi sujuda guda biyu kafin ya sallama fa in kana salla khamsan idan biyar ne dama mutum ya sallata shafa'na lahu to sun mara masa waɗannan sujuda guda biyu din sallatahu wa in kana salla tamaman in ya idan sallarsa dama ya yi ta cikakkiya sai ya samu shakka akan ta ragu kana ta targiman li wadannan waɗannan sujuda guda biyu din sun zama wofintarwa ga shaytan kamar an wofintar da shaytan kamar an kunyata shi domin shaytan dama abin da yake so shine kai sallar ka gama ka tashi kana shakka kuma dama Allah bai karban ibada da ake shakka Allah ya sa ku Allah bai karɓa ko tauhidi ka yi tauhidi da shakka Allah bai karba Allah bai karban ibadar da aka yi ta akan shakka duk wanda yake shakkan musulunci addinin sa ma gaba ɗaya bai inganta ba Allah bai karban komi aka yi akan shakka don haka dole ne ka tabbatar kana da yaƙini kaga kenan idan baka yi wannan sujudu sahwi ba in ka gama sallan zaka tashi kan tafi anya baraka uku bane ko nai to hudu ne to amma dai ina kamar uku ne to shi kenan dama kana shakka sallar ba ta inganta ba abinda shedan yake so kenan to amma idan kai sujudu sahawi manzon Allah ya ce ka cika ta in ma da bai cika ba in kuma ya cika dama to yanzu ka kunya kunyata shedan baka dai tafi kana shakkan ba abinda dama yake so ka yi kenan shine ma'anan targimal li shaytan ka wofin ta shedan hadisin rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi yana kitabul masajid babu sahwi fi salati wa sujudi lahu wata riwaya ya ce wa in kanu salla itmaman li arba'in hadisin 571 riwayar tana sahihu muslim kuma hadisin nan yana cikin muwatta na al-imamu malik ya rubaito shi an afa'il mursala wa riwaya yana cewa shafa'aha eh, shafa'aha bi hatayn sajdatayn wa targiman li shaytan idan aka ce targiman wato duddakin duddakin shaytan Ni ma'ana an kurhin mina shefani kanata an kurhin li shefani ko mina shefani wato waɗannan sujuda guda biyu da kai duk da ƙin shaidan ka yi su domin shaidan bai son a yi wani abin da zai kawo alamar sallar ta samu cika idan aka ce targiman da larabci ma'anarsa an kurhin in ka duba alƙamusul muhit na alfairus abadi mujallar na hudu shafiyan 121 a littafin aunul ma'abu sharhin sunan abi dawud alazim al'abadi eh, mujallar na uku shafin 233 ya ce wa'alam ka sani an na hadisa abi sa'id wannan hadisi na abu sa'idin al ya zo ta hanyoyi da yawa wannan riwayar da ibn hajar ya kawo abu lugul maram ya faɗa mana rawahu muslim riwaya ce ta al'imamu muslim to hadisin ya zo da riwayoyi da yawa ya ba da misalinsu ga wannan da ta zo a sahihu muslim sannan akwai riwayar al'imamun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka ahadukum haka ne idan ɗayanku ya samu shakka fi salatihi a sallarsa falyulgis shakka sai ya jefar da wannan shakka ɗin waliyabni alil yaqin sabanin yadda ya zo a cikin bulugun mara. mutum ya jefar da shakka duk sa'ilin da ka samu shakka a sallah yi jifa da ita ka gina sallar ka akan yakini akan tabbas idan ma ka rikice ne to sai ka koma tunanin shin ma ka ma yi raka'a ɗaya baya ko ko ba yi ba idan ya gagara su sai a koma ma yanzu za a fara sallah don abin da ake so shine ka gina akan yakini don haka idan kana ta baba raka'a uku ne ko hudu to ka dauka uku idan kana ta ba ba uku ko biyu ka dawo ƙasa fa idan ka yi ƙanabi tamani falyasjud sajdatayni wa huwa qa'id wazan Allah yace kana zaune za ka yi sujudin nan kafin ka yi sallama fa in kana salla khamsan shafa'a shafa'ata lahu salatuhu wa in salla arba'an kana ta tarjima li shaytan ah, sunan nasai sunan darqutni kuma idan shakka ahadukum wa huwa yusalli fi salati wal arba'i idan ɗayanku yana sallah ya yi shakka raka'a uku ce ko hudu falyu salli raka'atan sai ya ƙara raka'a guda hatta ya kuna shakku fi ziyada wannan riwayar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'ilin da ka samu shakka kai aiki da adadi mafi kankanta shi yasa yace hatta ya kuna shakku fi ziyada karka yadda ka fita sallar ka kana shakkan sallar bata cika ba ka yi ƙoƙari ka gama sallan da cewa sallar an yi ta yi oba abinda manzo Allah ya faɗa kenan wato ka riƙa tunanin shakkan ka kayi oba akan maimakon an samu nukusani thumma yasjudu sajdatayn sahwi qabla an yusallim annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai kuma kai sujudan qabli kafin kai sallama kaga duka riwayoyin sun taho da sujudan ana yin sa ne qabla salat fa in kana salla khamsan shafa'ata lahu salatahu wa in kana atammaha fa huma turgimani anfa shaytan akwai riwaya ta al dara daraqutni har yanzu idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla arba'an am salasan falyatrah ash-shakka idan mutum ya samu shakka a sallarsa raka'a uku yayi ko hudu to ya jefar da shakka wali yabni ala al-yaqin ya gina sallarsa akan tabbas akan tabbaci na zuciyarsa thumma liyaqum falyusalli raka'atan bayan ya gama sallan sai ya sake miƙewa ya ƙara raka'a guda ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم manzo Allah ya yace mutum sai ya sujuda biyu kafin ya yi sallama fa in salatu salatuhu arba'an wakar qad zada raka'atan idan da ma raka'a hudu ne kuma gashi ya ƙara guda kana ta hatani sajdatani tashfa'an al-khamisa waɗanda sujuda guda biyu da yayi sai ya zama kamar cikon raka'a ta shida kenan an samu sallah ta cika da raka'a hudu sannan kuma an samu ƙarin nafila kaga sallar ka ci riba a cikinta wa in kana salatuhu salatar kanat rabi'a tamaman tamamaha idan kuma dama raka'a uku kaifa idan dama raka'a uku kai kai shakka to yanzu in ka ƙara raka'a guda ko ku eh, kai sujuda guda biyu kaga wannan sujuda guda biyu ya cika sun zama raka'a hudu targiman lishaitan sai mu je hadisi na shida hadisi na ƙarshe wanda shi ne hadisi na ƙarshe game da sujudi sahawi da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ibn mas'udin, an karɓo hadisin daga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda qala salla rasulullah manzon Allah ya yayi sallah ma sallama lokacin da ya sallama kila lahu sai aka ce ya rasulallah rasulullahi ahadatha fi salati shay'un shin an akwai abin da ya auku ne a cikin sallah wato abin da ya faru shi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallan har ya ƙara bai sani ba ya musu sallan azhar ne sai ya raka'a biyar kun ga ya bambanta da duk wancan bayani da muka yi wannan sallah raka'a biyar akai kuma sallan azhar Lokaci da manzo Allah ya sallama ya suka ce ya rasulullah ko an samu kwaskwari man sallan azhar ne yanzu raka'a biyar za a yi a haddasa fi salati shi wani abu ya auku game da sallah kala sai ce wa ma za ka me faru ya ce wa ma za ka me kenan a wata riwaya ta al'imamu bukari da musulmi ce wa ma zalika me ya faru kalu suka ce sallai ta kaza wa kaza ai ka yi sallah a biyar kala ya ce fasana rasulullah fasana wato in akwafa sai mazan Allah ya lankwasa rijilai kafafunsa wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla kaga ya juya kenan manzo Allah sai ya lankwasa kafafunsa ya juya ya fuskanci alqibla fasajada sajdatayn ya sujuda guda biyu thumma sallama sai ya sallama thumma aqbala alaina biwajhihi kaga yayi sallah raka'a biyar bai sani ba da ya raka'a biyar bai sani ba wace sujuda yayi ba addini dama tun da an riga an gama sallah ba addini thumma aqbala alaina biwajhihi sannan manzo Allah ya fuskance mu ya wato ya jiyo gare mu da fuskarsa faƙala ya ce innahu lau hadasa fi salati shay'un an ba'tukum bihi lallai da wani abu ya auku a cikin sallah da an samu gyara game da yawan raka'o'in sallah maimakon hudu yanzu biyar za a yi zan ba ku labari zan gaya muku ji annabi sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai inna ma ana basharun ni fa ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya kamata ku sani inna ma ana basharun ni fa mutun ne kawai an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa fa idza nasitu idan na manta fa zakkiruni kutuna tunatar da wa idza shakka ahadukum to ga hukunci bayan annabi ya gaya musu wannan shimfida dan shimfida ce ya musu shimfiɗa ce ya musu saboda in ba dan sun gaya mar ba ba mamaki ba zai sani ba sai da idan Allah ya sanar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan matashi ya ce musu in wani abu ya auku ni zan faɗa muku saboda manzo Allah bai jinkirta bayani bai jinkirta bayani baya jinkirta bayani wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa law hadatha shay'un fi salati an ba'tukum bihi da wani abu ya auku game da sallah da zan ba ku labari saboda ka duk sa'ilin da kuka ga yi mantuwa fa zakiruni ku tunatar da ni sai ya ce musu to ga ka'ida kun ga aka samu wata ka'ida ta sujudi sahawi idan shakka ahadukum idan ɗayan ku ya shakka fi salatihi game da sallarsa falyataharra sawaba wato sai ya kirda don daidai ya kirda don gaskiya ya yi ƙoƙari tunani shine ya tsulubu bi galabati zallihi kirdado shine ya kokarin rinjayar da zatonsa wacce hadihi da iya kokarin tunaninsa shine abinda ake nufi da at-tahri fa ulaika harrau rashada taharraw at-tahri wato shine zama uh, at-talab bi galabati Mutum mutun yayi kokari ta karfin zatonsa ta karfin zatonsa ta iya tunaninka a sallar kafin ka gama sallar sun da yanzu shakka ta shigo sai ka yi ta tunani wanne daidai ne ni kam raka'a nawa na yi falyutin alaihi sai ya cika sallah akan wannan kirdadon da yayi yi sun sajdatayn sannan yayi sujuda guda biyu sannan yayi sujuda guda biyu muttafaqun alaihi hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu tawajjuhi nahwa al-qibla haythu kana da sahihu muslim kitabul masajid babu sahwi fi salati was sujudi lahu wannan lafazin riwayata ta al-imamu muslim ne hadisin da yazo a bulugul maram riwayar al-imamu muslim ne a riwaya ta al bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyutimma alaihi sai mutun ya cika idan ya cika thumma liyusallim sai yayi sallama bayan yayi sallama fa thumma liyasjud sajdatayn sannan ya sujuda guda biyu domin uh, riwayar da muka karanta dinnan riwayar da muka karanta din nan ta nuna cewa za a yi ba'adi ba ta nuna cewa za a yi kabli ne za a yi kabli ka sake dubawa da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakka a sallarsa fale taharra sawaba sai ya kirda don gaskiya fal yutimma alaihi sai ya cika sallan akan wannan zato da ya gina akai summa bayan ya cika sallan sannan li sajdatayn ya sujuda guda biyu kaga wannan hadisin yana nuna sujuda za a yi mai qabli ne ko alhali ba qabli bane sujudan ba addini za a yi sujudan ba addini don me ya faru shi annabi abin da ya faru da shi ne yake gaya musu a yayi sallah yana cikin sallah sai misali yana cikin sallah sai tunani zo masa raka'a uku hudu ne aka ko uku sai manzon Allah ya gina akan nawa ne akan uku ne saboda haka sai ya ƙara raka'a guda alhali kuma ya riga ya gama sallan ma ya riga ya gama don haka da aka gama sallan sai aka samu ta yi samu raka'a nawa raka'a biyar saboda haka manzon Allah ya yi sallama a sallah sannan suka ce ah ahadatha fi salati shay'un wa ma zaka suka ce ai kaza kaza ai kai kari raka'a biyar akai sai manzon Allah ya juya sai yayi ne ba adi ba kabli bane saboda ya riga ya gama sallah don haka sallar da ya yi gyaran da ya yi masallan ba ne ba ƙabli ba ne don haka lafazin al'imam muslim yana ishara da cewar ƙabli za a yi alhali kamar yadda hadisin al'imam bukari ya nuna falyucin ma'alaihi mutum ya cika sallan idan ka ɗauka raka a uku kai sai ka ƙara guda sai zama hudu tun da ka yi hudu ka cika sallan in ka cika kai sallama kun sallin bayan kayi sallama sun mali ya sujud sajdatain sannan mutum ya yi sujuda guda biyu kaga ya zama ba dike kenan to a takaice wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azahar raka'a biyar to waɗannan su ne hadisai da suka zo da bayani akan sujudi sahawi ah, kamar akwai wasu lafuzza da dama waɗanda shi ibnu hajar bai kawo su ba na ita wannan riwaya da kuma hadisin abu sa'idin khudiri da hadisin abu huraira wanda za ka iya samun sa a littafin umdatul ahkam amma baya cikin bulugul maram wannan da yana mana ishara da cewa duk mutumin da ya samu shakka a sallah me zai yi don umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu shakka a sallarsa me zai yi ya yi ƙoƙarin gano daidai shi ne fale ta harar ba, ya yi ƙoƙarin gano daidai ya yi ƙoƙarin kirda don gaskiya falitin ma'alaihi ya cika sallar a kai sun ma liyusallim sannan ya yi sallama sannan sun ma liyasjud sajida sannan ya yi sujuda guda biyu ba jiya wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. na'am wa fi riwayatin lil bukhari shine yace falyutimma thumma yusallim thumma yasjud ko kaga ma ya kawo shi a riwaya ta al-imam bukhari falyutimma ya cika sallan thumma yusallim sannan yayi sallama thumma liyusallim thumma yasjud sannan ya sujuda bayan yayi sallama ya zama ba'di wa li muslim a riwaya ta al-imam muslim anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sajada sajdatay sahwi da salami wal kalami annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda a bayan ya yi sallama ne kuma ya yi magana hadisin al-Imam Muslim saboda haka al-Imam Muslim ya kawo riwaya guda biyu dinnan hadisin 572 wa li Ahmad a riwaya ta al Ahmad wa Abu Dawud da al Abu Dawud da kuma wan Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'far an Abd bin Ja'far marfu'an ko yace man shakka fi salatihi wanda ya shakka game da sallarsa falyasjud sajdatayn ba'da ma yusalli ba'da ma yusalli duk wanda ya shakka game da yawan sallarsa yayi sujuda raka'a sujuda guda biyu bayan yayi sallama wannan ita ce ka'ida wannan ita ce ka'ida wacce ake aiki da ita game da dukkan wani sahawi da ya samu mutum man shakka fi salatihi man shakka fi salatihi falyasjud sajdatayn ba'da ma yusalli don haka ba sai wajibi ba ko sunna ne ka bari a sallah kana yin sujudul ba'di ko sunna ka bari a sallah kana yin sujudul ba'di ba sai wajibi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shakka fi salatihi in kai shakka a sallarka falyasjud sajdatayn ba'da ma yusalli wa sahahahu ibn khuzaimah to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai ke bada labari yadda malamai suke bada labari bai taba samun shakka a sallarsa ba illa rafkanuwa mantuwa akwai bambanci tsakanin shakka da da da rafkanuwa shine mantuwa suna daukan wancan hadisi da muka karanta a baya a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam rafkanuwa ne ya same shi ba shakka bane sai da ya gama aka gaya masa cewa raka'a biyar aka yi sannan ya dawo ya sujudul ba'di wa an al bin shu'ba an karba hadisi daga al-mughira bin shu'ba radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza shakka ahadukum faqama fi rak'atayn idan mutum ya shakka a sallarsa sai ya miƙe fi rak'atayn a raka'o'i guda biyu din nan wato sallar azahar la'asar isha'i sune masu raka'a hudu akwai zama na farko akwai zama na ƙarshe lokacin da ka zo zaman farko baka zauna ba sai ka miƙe fassatan muqa'iman idan dai ka gama ka cika ka gawato ka cika tsayuwarka ka cika tsayuwa shine istatan muqa'iman ya cika tsayuwa har ka miƙe daga daga sujuda har ka miƙe ka tsaya to karka dawo inji annabi sallallahu alaihi wasallam falyambi sai ya ci gaba wal yasjud sajdatayn sai ya sujuda guda biyu wa in lam yastatim qa'iman idan bai gama tsayuwa ba fa falyajlis sai ya zauna wala sahwa alaihi babu wata sujuda rafkanuwa a kansa babu sujuda rafkanuwa a kansa don haka misali misali an gama raka'a ta biyu ne maimakon mai ya zauna sai ya zabura ya miƙe amma mamu da suka je yana jan murya Allah sun gane miƙewa zai subhanallah sai ya dawo sai ya zauna ya dawo ya zauna a bai gama miƙewa ba ko maza Allah ya ce tun da bai gama miƙewa ba aka tunatar da shi ko ya tuna ya dawo ya zauna idan an gama sallah kowa sai watsa babu wata sujudu sahwi babu sujudu sahwi abinda maza Allah ya faɗa kenan idan ku ya gama miƙewa fa to babu zama sai ya ci gaba sai ya ci gaba ya ci gaba da sallarsa ya haɗa rakawoyin guda hudu kenan ya haɗa rakawoyin guda hudu abinda ya auku da manzon Allah to anan sai mu yi tambaya ina jin shine hadisin farko ko Eh, idan ya cika rakawo'in guda hudu wace sujuda zai yi eh? zai yi sujudul qabli ba adiya na zama canki-canki hmm? mun karanta hadisin farko kaga hadisin farko har an manta kafin mu je karshen babi hadisin abdullahi bin buhaina annabi sallallahu alaihi wasallam salla bihi adh-dhuhra faƙama fi raka a tayin ula ya ne mazan Allah ya zarce rakawai guda biyu din nan walam ya jilis bai zauna ba faƙaman nasu ma'afu mutane suka miƙe tare da shi hatta idan ka ba sai da ya gama sallah wani tazaran nasu taslimahu mutane suna gira su ji sallamar mazan Allah kabbara wa jalisun sai mazan Allah ya kabbara yana zaune wa sajjada sajjada tayin kabla an yi salli hadisin farko <laughs> kaga kabli zai yi kenan kaga sujudu sahwi yana da rikitarwa Allah ya samu iya ganewa wa dara qutni wa lafzu lahu bi sanadin da'ifin ibn hajar yake isnadin hadisin yana da rauni isnadin hadisin yana da rauni wannan riwayar kenan akwai riwaya da ta inganta babu shakka riwaya ta al-mughira bin shu'ba wanda hilal bin ulasa hilal bin ulasa ya bada labari yace salladin al-mughira bin shu'ba al-mughira bin shu'ba wata rana ya mana sallah fa qama min ar-rak'atayn qa'iman maimakon ya zauna a raka'a ta biyu sai ya miƙe tsaye fa kunna sai muka ce subhanallah fa auma sai ya mana ishara shi ma sai ya ce subhanallah kaga sun ce subhanallah sai musu ishara ya ce subhanallah wato ku tashi kuma kaga ya musu ishara saboda ta yiwu ba za su gane ba don haka sai musu ishara ya ji amma su ma subhanallah ku miƙe fama ba fi salati sai ci gaba da sallah falamma qaba salatahu lokacin da ya gama sallah sajada sajdataini sai ya sujuda guda biyu wa huwa jalisin yana zaune kaga kenan qabli kamar yadda manzon Allah ya yi a hadisin Abdullah bin Buhaina Sun makala sai ya ce salla bina rasulullah manzon Allah ya mana sallah fastawa qa'iman ya miƙe tsaye min julusihi daga zaman shi fama ba fi salati ya ci gaba da sallarsa falamma qaba salatahu lokacin da ya gama sallah sajada sajadataini sai sujuda guda biyu wa huwa yana zaune bayan ya sallama sun makala yace idza salla ahadukum faqama min al-julusi fa in lam yastakim qa'iman idan mutum bai gama tsayuwa ba yana miƙewa sai ya tuna bai zama farko ba to ya dawo ya zauna walaisa alaihi sajdatan tunda ya riga ya dawo ya zauna bai gama miƙewa ba ba zai mai sujudu sahawi ba fa in istawa qa'iman amma in ya riga ya daidaitu a tsaye to falyamdu fi salati sai ya ci gaba da sallah wal yasjud sajdatayn wa huwa jalis lokacin da mutum ya zauna kafin ya sallama sai sujuda guda biyu wannan riwayar ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam tana sahihu sunan abi daud hadisin 949 da sahihu sunan ibn majah hadisin 994 da littafin irwaul galil hadisin 408 mu ci gaba dai har yanzu wa an umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga umar Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam laisa eh, qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa ala man khalfa al-imam sahwun babu rafkan nuwa ga wanda ke bayan liman fa in sahal imam idan liman ya samu rafkan nuwa fa alaihi to ya samu mamu a eh, ya samu liman wa alaman khalfahu kuma yana kan wanda ke bayansa yace rawahu al-bazzar wal baihaqi bi sanadin da'ifin al-imam al-bazzar ya shi da isnadi wanda ke da da al-imam al amma isnadin yana da rauni haka ne amma duk da haka ittifakan duk malamai suna aiki da wannan hukunci duk malamai suna aiki da wannan hukunci cewa idan kana bin liman sai kai kai kuskure ba abin da za ka yi idan kuskure ya samu mamu a bayan liman ba abin da zai yi liman ya dauke sun ce sai dai idan kuskuren ya shafi rukuni ya shafi wasa da sallar gaba ɗaya sallar mamu sai ta ɓaci amma don kuskure rafkanuwa ta samu mamu liman ya ɗauke masa duk mazhabobin nan sun yadda al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal mai dalili saboda hadisin mu'awiyar bin al-hakam as sulami wanda mun taɓa karanta shi mun karanta shi a littafin bulogul mara mun karanta wannan hadisi hadisi 234 labarin da mu'awai bin a sulami ya bayar ya ce wata rana ana salla da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya atishawa ce yarhamukallah wani ya atishawa shi kuma ya ce yarhamukallah mutane suna ta kallon shi fa kullu ya ce wa su sukula ummiya kaito ya kuka zuba min ido ma sha'anukum tanzuruna ilayya yaya kuka kura min ido ka ji fa abin da ya faɗa suka ce ai kuma ka baro ta ai da abin da kayin ma yana da sauki yarhamuka Allah yanzu ma magana ce ja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhazihim sai suna ta buga cinyan su falamma ra'aytuhum tunani, amma da naga alama suna nufin in yi shiru lakin ni sakatu sai na yi shiru lokacin da aka gama sallah yace bi abi huwa wa ummi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ban taba ganin malamin da ya fi manzon Allah kyawun karantarwa ba ban taba gani ba ya ce wallahi manzon Allah bai murtike mun fuska ba wala daraba ni bai dake ni ba wala shatamani ni bai zage ni ba abinda annabi ya faɗa yake inna hadhihi salat kun ga wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah maganar mutane ba ta inganta a ciki inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an ko dai subhanallah ko kabbara ko karatun alkur'ani ba a magana a sallah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisin al-Imam Muslim hadisin ya tabbata babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk malaman fiqh suka ce wancan mutumin da ke bayan annabi magana fa yayi a sallah magana yayi a sallah kaga yayi kuskure ko amma lokacin da aka masallan annabi ya ce bai ce mar ka je kai sujudu sahwi ba me yasa saboda manzon Allah ya dauke don haka duk mamu in yi kuskure a bayan liman liman ya ɗauki wannan kuskure illa dai wannan hadisin da ya kawo na sayyidina Umar shi ne bai inganta ba mu ci gaba wa an sauban an karbo hadisi daga sauban radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli sahwin sajdatani kowane rafkanwa kowace rafkanwa aka samu sajdatani ayi mata sujuda biyu ba'da ma yusallim bayan an yi sallama kowace rafkannuwa aka yi mata sujuda biyu a bayan an yi sallama rawahu abu dawud ya ce bi sanadin ba'ifin hadisin yana da rauni akwai riwaya ta aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sajdat tayyis sahwi tujzi fi salati min kulli ziyadatin wa nuqsan in ka duba silsilatu sahiha mujallar na hudu shafin goma. wato kowane kuskure aka yi a sallah ana yi mai sujudu sahwi saboda haka a nan a takaice malamai suke cewa sujudu sahawi matsala ce mai sauki matsala ce mai sauki kana ma iya yin ba'adi a madadin ƙabli ko ka yi ƙabli a madadin ba'adi ka yi ƙabli a madadin ba'adi ko ka yi ba'adi a madadin ƙabli babu laifi sallaka ta inganta ka duba zadul ma'ad mujallar na farko shafin 290 subulus salam mujallar na biyu shafin Majimu'u fatawa mujallal na 23 shafin 36 fatawa bin baz mujallal na 11 shafin 267 mutum ya mai da kabli ba'adi ko ya mai da ba'adi kabli babu laifi amma ya kamata a kiyaye halaye guda biyu eh, waɗannan halaye kai da muka karanta yadda suka zo a littafin bulugul maram Yadda annabi ya yi gyara haka za ka yi gyara yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gyara haka za ka yi gyara abinda aka fi so shine ya kasance sallarka duk sa'ilin da aka samu wani kuskure sujudar da za ka yi shine ya zama ƙabli duk kuskuren da ka samu a sallah ka yi ƙoƙari ka yi sujudul ƙabli in banda waɗannan halaye da muka ambata kuma halaye guda biyu ne halaye guda biyu ne muka ambata a cikin hadisan nan gaba ɗaya waɗanda suke nuna cewa an yi ba'adi shine na ɗaya sallama an naƙasin sallama an naqsin mutum yi sallama akan ya rage adadin sallah yi sallama ya rage adadin sallah sannan na biyu mutum ya shakka game da adadin abin da ya aikata wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda muka karanta na kusan ƙarshe daga cikin ingantattun hadisai da suka zo a sujudu sahawi in banda haka sujudu qabli shine mafi dacewa ga kowane mai sallah sujudu qabli shine mafi dacewa ga kowane mai sallah yakunu sujud qabla salam sai dai hali guda biyu idan sallama an naqsin aw zukira bi ziyada ba'da salam ka gama sallah sai aka cewa ne sallar ka dinnan fa tayi ta tayi oba raka'a biyar ne sai kai ba adin kenan ko haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma ka gama sallah sai aka ce a ah, wane sallar kaɗin nan da ka yi fara raka'a biyu ne maimakon hudu kaga ka rage kenan ba adi za ka yi ko kuwa ya zama kayi shakka ga ka shin biyu ne ko uku abinda manzo Allah ya gaya mana shine za a yi ba'adi wanda duka mun karanta a cikin wannan amma banda waɗannan halaye kamar da sujudu sahawi ya koma qabli shine mafi dacewa saboda kokarin haɗa waɗannan hadisan gaba daya Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah mu dauke ya gafarta mana kuskure alaikum salam idan mutum ya manta rukuni na eh ya kamata ya jefar da raka'an ya kawo ta kamar misali mutum ya manta fatiha mutum ya manta karatun fatiha to zai jefar da raka'a ne kawo ta inda fatiha rukuni ne ba yadda za a yi fatiha a zaune dole sai ya kawo wata raka'a a madadin wancan amma idan sujuda ce ta ƙarshe sujuda ta ƙarshe sai ya dawo ya zauna ya sujudan sannan ya sallama ya sujudu sawi kuma har yanzu ka gane na akwai bukatar ce Allahu akbar wanda dawo cikin sallah kafin kuma ya fice da ku akwai kabbaran harama eh. babu kabbaran harama wannan kabbara ce kawai za ka yi kai kabbara kawai kai sujuda sake kagowa yi wata kabbara babu kabbaran harama wa alaikum salam wajen fitowa din na liman da hmm. dawo da kai da idan ba idan ya riga ya bar hannuwan da ya rika yawon amma da ni da tsawa to bai gama tsayuwan ba kenan ai abinda annabi ya faɗa fa illam yastakim qa'iman ko da hannu sun bar ƙasa da gwiwa bai cika ba ya da yunkura amma dai bai mike ba ko sai dawo eh ba kamar wato ina so ya kawo mana bayanin fikihu idan hannu da gwiwa sun bar ƙasa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك